باقي هقول إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزن يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم Allah ya ce wala ya hazun sallazi waɗanda suke gaggawa wajen aikata aikin barna aikata aikin kafirci kada su bakanta maka rai kada ka damu da su kada abin ya dame ka illa ka sani duk abin da za su yi nan ya rasu Allah a kira ba sa taɓa cutar da addinin Allah da koyi in ma sun cutar to kawo su ne kaɗai za su cutar amma ne ba za su taɓa cutar da addinin Allah da koyi ba yuridun Allah yana nufi ne kalla ya ji Allah mun hazza cikin akirar Allah ba zai ba su wani rabo gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin ba zai musu na'ama ba ne gobe kiyama da haka ne yake ba su dama su abin da suka ga dama a duniya su ce ki ayyarsu a duniya yake ara musu lafiya yake ara musu fuskar da suke shaƙa da abincin ci Allah yana nufin ba su da wani rabo ne gobe kiyama Wani mun azabun azim gobe kiyama ba su da sani illa azaba mai girma shi ya sanya kada masu ɓata maka rai kada ma ka damu da sai dai kurmi kokari ka karanta kuma ka Allah ya ce إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عليم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان lallai waɗanda suke sayan kafirci da imani Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su imani ya ba su hanya gare gare ta shiga aljanna sai su miƙar da wannan hanyar an so kafirci su canza ta da abin da ba daidai ba to su ma lai ya rasu Allah sai'a ba za su taɓa cutar da addinin Allah da koni ba ولهم عذاب أليم عذاب من يخلق وتثبت أجريت يوم القيامة نعم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نبني لهم خير لأنفسهم إن إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم أنما نملي لهم خير لأنفسهم وإن ذلك كافرتي سنة سابا مع الله سنة الله ينجي كريم suna saba ma Allah Allah yana ba su abin da suke suna rayuwar duniya ga lafiya ga kuri ga mulki ga kaza ga kaza kuma kullum saba mu Allah suke an kyale su a wannan yanayi an ba su wannan dama to kada ma taɓa tsammanin yi musu hakan da aka yi khairun da anfusin wani alkhairi ne kawo ba alkhairi ba ne ba fa alkhairi ba ne to ne inna ma ne mun ne musu jinkirin ne yadda duk isma dan su ƙara laifi kan laifi kiwon ragon nan ya ake musu ana kyale su ya su fi kiba domin wuta ta samu abinci walau azabun muhim azaba ta wulaƙanci ta tabbata a gare su duniya su da lahira Allah ta kariya don haka kuma mulmilai shi yadda Allah kai ga jarraba ku shi yadda Allah kai ga tsora muku damuwa da jarraba ku kuma ku yi hakuri wannan jarrabawa ita ma ba a banza take ba akwai dalili ga dalilin ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن واتقوا فلكم أجر عظيم نعم الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه Allah ta baraka wa ta'ala ka yi alƙawarin zai kyale mummunai ba ka kurin karazire ya kyale ta ta kurin a takuɗe kowa ya ce ke musulmi ne ne shi nan kuma sai a zauna a rubuntun a tafi aljanna Allah tabaraka wa ta'ala bai alƙawarin haka ba abin da ya alƙawari shi hatta ya nila da na kabisa da al-tayyib hatta ya ware firkaki daga cikin mai kwaya hatta an samu ayyane musulmin kwarai daga cikin waɗanda suka ci barkatun musulmi yan da suka ba suka musulmi har Allah ya tsora tsananci tsananci da ta fali a yi kaza a bar kaza kada a yi kaza sai Allah ya tsora tsananci tsananci na jarrabawa na masifu da bala'o'i da su abubuwa suna faɗa musulmi daga ciki hatta bi ya ce ku ɗauki makamai ku je ku taimaki addinin Allah duka jarrabawa ce domin Allah ya ware tsaki daga tsakuwa a bambanta wane ne musulmin kwarai wa'ine ne kai wa ma kana Allah ya tsaka ku har da kuma Allah ba sun bayar kayan da ku abin da ke koye ba dan haka an kyale ku karaji ku ba za ku iya gane wa'ine ne munafikan ba ta yi ma sun fi kowa sauɗin baki ta yi sun fi kowa iya magana don haka Allah da baraka wata sai ya tura mu jarabawa da tsananta tsanantar rayuwa domin ne domin ya bayyana da zuwa ne ne musulmi na kwarai zuwa ne ne masu taimakon addinin Allah da kyau zuwa ne ne masu taimakon addinin Allah tsakani da Allah zuwa ne ne kuma waɗanda ba irin waɗannan ba walakin Allah ya yi tabi min rusuli liman yasha sai dai ku sani Allah yana zaɓar wanda ya so daga cikin manzanni in ya zaɓe su sai ya nuna ne abin da ya so daga cikin gaibi kamar yadda ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sunayen waɗansu mutane ce kai ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanar da shi waɗansu mutane da wani da wani da wani da wani munafikai ne Allah Allah ya so ya nuna mai dan haka ya ko musulmi ku aminu billahi ku kare imani da Allah in jarabawa ta sami ku ɗauka daga Allah take ko ba za ku a banza ba Allah ya jarabe ku ne dan ɗayan abu biyu ko dan ya wanke ku daga kurakurai ko kuma dan ya ɗauka da rajojin ku kare imani ku kare dankon imani da Allah wa rasulihi ku kare imani da manzannin Allah ku in tumin in kuka yi imani wa tattako kuka ji tsoron ki da saba mu Allah ولكم فجر الأجر وكنا لا دان كلمة لا جنة كلمة فيه الجنة الله يكفيني ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم فيذوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير Allah ya ce wala ya haka zannan da zai da ya baka nuna jama'a ta hannun lawa min yi huwa khairar lahu waɗanda suke yin ruwa da abin da Allah ta baraka wanda Allah ya ba su na falalarki ya ba su na rayuwar duniya suke kankanewa suke moyewa suke ruwa suke cikin fidda zarka ko suke yin taimakon waɗanda ya kamata su taimaka ko suke yin taimakon addinin Allah da abin da Allah ya kore musu da dukiya to kada fa taɓa tsammanin cewa wannan abin da suke alkhairi ne gare kada ku ɗauka cewa alkhairi ne suke jawo masa ba haka ba ba alkhairi ba ne kowa sharrun lahu sharri ne a gare su domin ne domin su yi tsawon kona ma ba ka nufi biya ma kiyama da kuma za a rataya musu wannan abin da ke ruwa wannan dukiyar ta su suka yi ruwa da ita za a mulmule ta a maida wani kuburtun maciji gobe kiyama a ratayo musu a wuya yana tsarar da lafai yana tsarar da haƙorai yana cewa ana maluka ana kanzuka ni ne dukiyar nan taka ni ne fuskalin da ka ɓoye جاءهم دولهم يوم القيامة حلالا القيامة كما قلت وجدنا جميرات السماوات والأرض هذا سميت أسئلة الحلالة شكا جمع قوية قوية كجمع إن حيثين على خير الدوسية شكا كما سيكا مجحيكا برجع ما كانت فيها لا نرى تكوكب جن جاء ما بقدر دوني تكوكب با حتى تدو إرارك با سي سي سي با تأكوشي لنزل يبابو تحقق ذاك قوما وحلق إرارك ba kalla ko kabuwa dama duniyar nan da abin da ka samu a ciki nan ka da shi na Allah ne kafin ka zo yana hannun wani bawan Allah ne dan da ka zo aka amsa daga hannun shi aka baka kai ma kuma haka za a amsa daga hannunka a bawa ne ta yanda ta shigo hannunka to kuma ta haka kake fita Allah ka taimake mu da haka duk gama yan gaje-gajen ku ƙarshe za ku bar mu Allah gadin duk abin da ke cikin samai da dukkanin abin da ke cikin ƙasai dan abin muku aikata kadai shi kuka tsira da shi dan abin muka samu kadai shi ne na kuma wallahu ma ta'amaluna kabe Allah masani ne mai ba ku labarin kan da abin da kuke aikatawa karami da babban Allah ya sani to kuma zai muka sakamako akan shi gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala kai mana kyakkyawan sakamako Allah ya sani لقد سمع الله قول الذين قالوا أبوها فقير ونحن أغنياء فنبتوا ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق to kamar yadda muka karanto a wannan ayar ta gabata yanzu cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa waɗanda suke rowa da dukiyoyin da Allah ya ba su kar su tsammanin cewa sun yi makansu alkhairi ne suka ja makawunan kenan Allah tabaraka wa ta'ala yana canji a masu kuɗi masu ajin hannu waɗanda Allah ya ba wani abu da su fito su fidda zarta su fito su taimaki addinin Allah su taimaki masu addini su taimaki bayan Allah ana kafa fasu akan wannan wani gurin kuma Allah baraka wa ta'ala ma cewa yake manzon da zai yi kullun la a qardan hasana wane ne zai ba Allah rance kyawar rance ɗaya za ka ba Allah rance ka taimaki bayi in ka ba bawan ce to ba bawan ka ba ba ubangijin bawan ka ba shi kuma Allah zai biya ka to jin wannan shi yahudawa suka karɓa su kabo suna hura hanci yo a ma Allah makalanci ne a ma Allah din ke da dukiya kenan mu yake jira ma mu taimaki bayan a cewa yake wai mu ba ki rance wacce ma ce kada mu koya dukiya mu fito mu taimaka bayi to shi zai iya ba su Allah ya ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu aka ne ko qalu inna la huwa faqir wa nahnu aghniya Allah ya ji maganar wa'annan Yahuda wa'annan mutane wa'anda ke cewa wai Allah talaka ne su su ne mawadata da na tafi ma kalu da su za mu rubuta wannan suke faɗa za mu ajiye za a yi mun sakamako a kanta gobe kiyama yana nan an ajiye tana jiran ai ba ita kadai ba ce farkon laifukan dama masu laifi ne domin wa qatala umul anbiya sun kaskace annabawa bi gairi haske ba da wani laifi ba sai dan kurin annabawan nan sun zo musu ne da abin da ya saba masa zakatun wannan shi ne dalilin da kaskace annabawa da yawa an ruwaito da nan da yahudawa لا تسأل الذي الذي ثلاث الذي أربعين لأبو أربعين لأبو من كل والدور كنين كرابو كل تتجدي في هريا مطلو في إليس الذي إلياس تتقي الزرق الزرق لك أنت حتى أتتقي كنت أتبين تجدي جراوة وما كاتبو حتى أجل تجدي عن جانب الله يتجسبه لك فكانا babu shakka za mu haɗu da su wa naqulu zuqu azabal harik ran nan za mu ce musu kudan dani azabar gobara barbara wuta tana ci suna zambarma haka za a kwaso su sai a zuba su a cikin kankana ku saboda sakamakon irin wancan maganganu na ku yau da Allah ya ce ku taimaki bayan ku taimaki addini shi ya nuna muku ne da shi ne to in dai da shi wannan ajin na hannunku da nawa kuka zo duniya idan kuka samu shi a yana kuka same shi a duniya kun da ne wajen iyayen to su iyayen na ku ba da shi suka a suna wajen a cikin asali a fajajar da Allah ne asali komin tarin zuciyar duniya na Allah ne domin kowa haka ya zai da shi a duniya haka kuma zai tafi ya bace a duniya haka duk za a ƙara gada gada uba ka ɗa ya gaji kaka ɗa ya gaji uba uba ya gaji kaka duk ku gama gada gada sai kun kare kun kuma ba kowa a duniya duk kun bar mu Allah duniya da dukkanin abin da ke cikin duniya subhanallah Allah ya taimake mu to ana yi musu wata azaba ta gobara ana faɗi musu wata magana ga sanar zuwa ana cewa ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أنا تقرا مك عذابا من تبو غرب بالقيامة أنا مثل مس مغنى تولا أنت تسجلي أنا كذلك أنا مكونا عذابا نيفا بما قدمت أيديكم saboda abin da hannayen ku suka aikata saboda abin da kawunan ku suka أن الله في أجيكم أن تبارك وتعالى ليتجد الله من الأجيك في كثن شيء من ذلك الغائبة ويؤذبهم لغير ذنب هذا كل أدب سنة سبع ذنبه أن بايا وانا سبب ذلك هو من يتبع معنا تريد فكر ذلك عذابا وانت كل يتبع معنا بعد ينجز أن أدب سنة أن عادني أن يتبع الذين قالوا إن إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وللذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الله أكبر أن تبارك وتعالى يكتب دبام لا بال سوء من يقول يهوداوى الذي يسيني وإن وإن قالوا تكتبوا تكتب النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد كاتي كيما زن الله to mu kam inna Allah qad ilaina Allah ya mana alƙawari cikin at-taura akwai wannan sura rubuce a cikin at-taura akwai wannan jimla rubuce a cikin at-taura menene alƙawari Allah nu'min da rasulai kada mu kuskura mu gagganta wani manzo duk wanda ya zo ya ce mun shi manzon Allah ne to kada mu yadda mu gagganta shi mu yadda manzon Allah ne hatta ya ce na ji qurbani har sai ya zo da wani abin hadaya ko dai ya zo da tsinkiya ko akuya ko wani abin hadaya a kulluhun na rubuta ta daga kona wannan abu to idan mun ga wannan duk wanda ya zo mana da wannan shine alamar annabta shine alamar manzanci duk manzon da Allah zai aiko mana akwai wani abu rubuta a saura cewa ba zai zo haka kullun sake da ke manzon Allah ne ba alamar shi zai zo da wani abu ne na hadaya a kan idan mutane wuta ta zo ta kona wannan abin na halayyar to shi alamar manzon Allah ne to kai baka zo da shi ba me ka zo da shi na hadaya wanda wuta ta kone bare ne da kai manzon Allah ne kuma haka yake cikin at-taura akwai wannan aya cikin at-taura akwai wannan nassin cikin at-taura Allah ya annabi da zai aika bani Isra'ila to sai ya zo da wani abu na hadaya wuta ta zo ta kona wannan abin na hadaya kuma sai ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam je zo da irin wannan abin da hadiyar ba kuma ya ce ji manzon Allah ne kuma ana kama sun tsoro akan gaskiya yace Allah tabaraka wa ta'ala mai da musu martani dalilin da yasa maza Allah sallallahu alaihi wa sallam je zo da irin wannan abin da hadiyar ba Allah ya ce kul ka faɗi musu ka ce kada ja'akum rasulun min qabl yu ay manzanni da yawa sun zo gabani da da bayyana sun zo da hujjoji wa billa zai kurfin hatta ma wannan abu na kuka faɗa da cewa suna zuwa da hadaya to ai sun zubbe muku da hadayoyin wuta kuma ta zo ta uku nau'in na hadayoyin kiran su annabi kariya. kiran su annabi haya. su sun zo muku da wa'annan abubuwa amma tare da wannan kuka karkace su in haka ne da gaske ne ba ne makasantu muhu dan ne kuka ce wa'annan annabawa da suka zo da wannan hadaya in kuntum sadiqin in kun yi su annabawa ne in zuwa da hadiyar ne zai nuna kun yi da annabtar annabi to su annabawan da suka zo da hadiyar to ai ba su ja ba kuma kace su kuka yi ina fata kun fahimta to ko me amfanin zuwa da hadiyar yanzu kenan ko na zo muku da irin wannan hadaya wacce annabawan da na gabata suka zo muku da ita ni ma dai ba imanin za ku yi da ni ba kamar yadda ba ku yi imanin da su ba su ma da suka zo da hadayar ai azu ku iman da su ba to bare kuma ni na fata mun gane a ce kun ga shi da dalili ba bukatar zuwa cikin wata hadaya wacce wuta za ta kola domin duk wani annabin ma da ya zuci irin wannan hadayar wutar ta kola ba su yi imanin da da shi ba hasali ma suka ce suka yi shi haka ne me yasa suka ce su in su ne su annabawa ne a ce kenan ƙarya suke makaryata ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba hadaya ɗaya ba ko ya zo da hadiyoyi dubu ba za su yadda ba karyatawa za su da haka ma ba buƙatar zuwa gida ba buƙatar kawo irin wannan hujjar ba da ta zo ba ta amfani ba annabi salihu da ya zo da taguwa mutane sun gaskanta ki ba su gaskanta ba annabi musa da ya zo da farin da sanda mai zamowa masu da farin hannu mutane sun gaskanta ki ba su gaskanta ba a cikin duk kenan na yanzu dan sun ce sai an zo da wannan ko an zo da wannan cin ba su gaskanta ba an gane wannan haka al'amarin Allah yake saboda haka kamar yake mai kullum shi da kake kallon abu da haka yake zuwa maka sai mutum ya tsaya ne sai ya kama kama kai daga ai da an yi kaza da kaza zai faru ko da an yi ba zai yi ba da haka karyatawa da kuma ita ce a ɗabi'a sun ta kowane annabi ya zo musu da abin da ya saba masa zakatar ba yahudi wata ƙabila wani mutum ne wanda Allah ya halitta shi kullum da sun zuciya duk abin da zuci fitar ruwaita mai ce maki daɗi to kullum su yake ya ta haka ni addini kuma kowa ya yarda da wannan abin dole dole a biyan da yake so an gane wannan ba. to wannan shi ne ɗabi'a da haka suke kare ta kowane annabi duk annabin da ya zo musu da wani abu wanda ya saba ma son su, to su ko ba za su taɓa yarda da shi ba ba za su taɓa gaskanta shi ba duk irin ƙarfin hujjar da ya zo da ita kuwa ya sun hallaka shi in sun samu dama هذا ألا يدعيه يقول يا محمد إما في قريتك فكيف تفعل قريتك وابا ألا يدعيه فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا للبينات والزبر والكتاب المنير الله يا محمد صلى الله عليه وسلم يقول fa in kazzaboka ke dan sun karyata ka kamar suka yahuda suke karyata ka din nan to ba kai ne farkon manzo ba an aiko waɗansu manzanni ba kada ku zibar rusul ka kabari an karyata manzanni da yawa gabanin ka dukkanin wa'ancan manzannin da aka karyata kuma ya oji da bayyana sun zo da hujjoji sun zo da mu'jizoji sun zo da abubuwa farkon annabi Musa ya zo da sanda da ya aji irin zama macijiya annabi Salihu ya yi addu'a dutse ya fake nan take taguwa ta fito raƙuma ta fito da ciki kuma ta haihu gaban mutane an gani ga shi nan dai kala kala amma duk da wannan hukumomi da sun ka zo da ba imani a ƙarya ta wasu sun zo da takardu irin su sufi ibrahim wasu annabawan ba ta littafi aka ba su kimnatan ba wasu tsirarin takardu aka ba su ciki ne hukunce hukuncen su yake kamar irin su annabi isu su annabi Ibrahim su annabi ibrahim su takardu aka ba su ba littafi guda kulalle wasu a ba su takardu guda goma kamar annabi ibrahim wasu a ba su talatin kamar annabi isu wasu a ba su arba'in kamar annabi idris haka dai ko in su annaba sun yi irin irin takardu wani kitab wasu kuma sun zo da littattafai shirin su annabi musa sun zo da asawa shirin su annabi dawud ya zo da zabura shirin su annabi isa ya zo da injila duka sun zo da waɗannan abubuwa matsayin hujja littattafan nan kuma muniyar masu haskakawa ne ke zuwa ga gane gaskiya amma duk da wannan da mu'ujizoji da annaba suka dole da takkadu suka suna karantar da mutane addini duk da wannan an karyata su an wulaƙanta su amma kakkashe wasu kurin da sun zo da wa'annan abubuwa da suka saba ma kan zakatan mutane suka yi ta hakuri akan karyata sun da aka yi suka yi ta hakuri akan baƙaƙen magana da aka ta faɗi musu suka yi ta hakuri akan jafa'i da bala'in da ka dinga jifa su da shi saboda haka kai ma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai hakuri kamar yadda kake hakuri kai hakuri kamar yadda kake hakuri babu wanda zai zo da irin abin da Allah ba da zo da shi ba sai sai ya sai hakuri sai ya hau dokin hakuri dan haka ne hukumar na ake annabi da kuma san da yake matsayin nasiha yake ya kai dana wa amr bil urfi yuhuru da kyakkyawan aiki wal ha'al munkari kai hani daga mummunan aiki sai ya ce ne sai ya ce wa tajar alama a asabaka to kai hakuri akan abin da zai same ka wani abu zai same ka in kai wannan in dai ka ce za ka yi horo da kyakkyawan aiki za ka yi hani daga mummunan aiki to ko ba daɗe ko ba jima wani abu ko zai faru mana daɗi dan haka ka yi hakuri in yanzu maka ko zai faru Allah akbar babu wani annabi da ya zo ma duniya da abin da ya zo ma duniya da abin da ya zo da shi ba ce sai da aka yi mai duk irin abin da ake sai dai ya hakuri haka Allah yake lallai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ma ka yi hakuri Allah ya ce كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحف عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أكبر الله يكفي كل نفس ذائقة الموت قوة شريك ما يتنزل من الله لا هنا يدور من kowace rai kowane rai mai tsanta da mutuwa sai ka mutu ni ma sai na mutu ke ma sai kin mutu dukkan mu sai mu mutu Allah kuma tana da tafi tana nan wuyan kowa hatta ita mutuwa ita ma sai ta mutu ita ma mutuwa akwai ranar ita ma za ka mutu ina kuma ga wani wa inna ma tuwa qawla ujurakum kullu muna kirga muku ayyukan ku ne muke ba ku lada kayi kaza an ba ku ladan kaza kayi kaza an ba ku biliyan kaza kur abu da ke da za a cika maka ladan da fiskis yawmar kiyamar a ranar kiyama kamar duk da amin layi wanda aka nisa da tashi daga wuta a ranar kiyama din nan wa kullu kiran jannat aka fitar da shi gidan aljanna kai ba kada ba wannan ya ya sunan sara ya ta babbar ya Allah ka nisanta mana da wuta ya Allah kusantar da mu zuwa gidan aljanna gobe kiyama kuma ku sani wa mal hayatid duniya. rayuwar duniya haba ba tun kun take ba illa mata'ul ghurur a sai dan jin daji ne na ruɗi yaudara ce ruɗi ne in ya ruɗe ka to sai ya kai ka ya baro dan haka kada ku ruɗi da jin daɗin duniya ku yi ƙoƙarin neman gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu gidan aljanna kun ji fa kulli nafsi zai kafa ko wacce rai sai ta tantane mutuwa idan babu wata rai wata zai tantane mutuwan nan ba Allah ya mana da kyau akwai aiki gaban bayan Allah muna fada aiki a gaban mu ne girma gagari ne ba mu taɓa ɗanɗana irin shi ba wanda ya taɓa tantana ko bai taɓa dawa ya bamu labarin yadda ake ji ba kowa in ya yadda ake ji ya tafi kenan zai ya dawo ya ba labarin da yadda ake ji idan haka ne abin ne mu kyautata ayyukan mu mu tuba ka kurakuran mu kowane gauta ja ne kada ka ɗauka ba ka da laifi wai ne sai ne zuwa ne shekan yana yaudarar mafi yawan mutane da wannan ka ɗauki kanka duk mudun kake cikin laifi kin ɗauki kaina duk mudun kake cikin laifi kowa ya ganin cewa ya yi Allah laifi ya yi mutane da kiran su laifi ta wannan zai yawan tuba ga Allah zai yawan kuma shirin tafiya lahira Allah ka taimake mu wannan kenan wani ya ce wani fitta arfa sun ma'alfai ne ba'adaha ala budda min yawmin tasir ila al-qabr in ka ke kara dubu biyu ka ƙara kara dubu bayan dubu biyu ko uku kenan ala budda min yawmin ma makawa sai wani ne ya zo tasir ila al-qabr ba za ka tafi zuwa kabari sai wata ran an gama kara da gawa take an ce kai ne take za a raka ta gidanka na gaskiya dole sai wannan rana ta zo ba su kuɗin da aka ne bai kamata ka guji mutuwa ba ko ka ji tsoronta abin da ya kamata ka yi masa kiri. sannan nake ce muku abin da za ka gudu ka tsira shi kake gudamawa abin da in ka ji tsoron ka gudu za ka tsira mai to shi ne za ka ji tsoro ka gude ka tsira to abin da ko mun tsoron ka ne ko ni gudun ka ka na kuɗi na ku haɗu sai ne kuma na gudun ai ba magana gudu ba ce ba ba a gudun mutuwa ba a tsoronta me ake mata shiri ake mata kullum ka zauna cikin shiri ka zauna cikin sauraron zuwanta in ta zo yanzu ma shi kenan in ta bari sai an jima in sai gobe in sai jibi in sai gata kullum sai dai zauna cikin sauraron ko yanzu ko yanzu ya za ka yi ta irin wannan zama yi ƙoƙari kullum ka rike makan ka da an yi ne an kai magariba za ka kwanta bacci yi tunani a yinin nan na yau da ina da ina na ji da me da me na yi da me da me na faɗa wa'in irin maganganu na faɗa wa'in ne ne daidai wa'in ne ne na kuskure wa'in ne ne na faɗa daidai wa'in ne ne ba faɗa daidai ba ayyuka na da ne wa'in ne ne na lada wa'in ne ne na zulmi ka yi maka irin wannan misali wallahi da za ka samu takarda ka samu wani a tsayin da ka riƙa yi duk dare in za ka kwanta kai makan ka wani hisabi kai tunani daga satin zuwa magarba ɗan nan da ina ji ina nake na je guri kaza na yi kaza a kaza zunubi ne sai ka rubuta waje ɗaya kaza na da ne rubuta nan bangaren kai wannan yau gobe ka jibi ka kare in aka yi wata guda ka tattaro ka tafi na wata guda ka haɗa kaga zunubi nawa ka samu a watan lada nawa ka samu in aka shekara ka yi na shekara daga a wannan shekarar aikin zunubi nawa kai aikin lada nawa kai wallahi da za ka yi wannan za ka baka sama mai sai ka ji ayyukan sunan zunubi sun da jalla da nesa ba ka saba kan jaraba a wasu da yawa sun jaraba suka ga abin mamaki wani ya jaraba na sati guda ya fito aiki aikin banza shi ji mu wani cikin zunubi haji kawai kai shi ɗan sai ta nuna ma wai aiki na ƙwarai ne ai aikin zunubi gaisuwa ne wani ma suke kaza irka kaza amma da za ka zauna fahimtar ka misali duk ta ka tsantsan kai ka shi ne kake ta kokari dai kai aikin alkhairi an gane wannan ko to sai ka samu fa sai ka samu zulubin da za ka aikata a yi ne yarin da aikin ka na lada sannan dan ladan da kake lissafa kai kayi kuma inda za ka koma kuma ka tace ka tsere tsakaninka da Allah wanne ne kai saboda Allah tsakaninka da Allah don Allah wanne ne kai dan mutane da gani tsaye ba dan mahaikacin da irin wannan kuma kawa ne wajen daya ba shi za a ba a da ba wani da ke dan Allah kaɗai abinda za ka ba kanka mamaki za ka yi mamakin kanka shi ne maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ke ce hasibu an fi sakun kabar ayyu hasibakum wallahi ku riƙe makan ku hisabi in ka ce ran da an ku hisabi ku riƙe dukkan kawunan ku da ka bincika za ka bi ka tun mudu mutum cikin da ka bincika za ka bi ka tun sai dai ka tuba ka yau da tuba ga Allah Allah ta yafe mu Allah ta yafe mu wallahi na faɗi mu annabawa su kaɗai ne ma'asumai su kaɗai Allah ya ware amma in ka tsire su to mu al'umma mu kan da kake jin mu da gani din nan kowane gauta ja ne kullum sai wanda ke sha rana ba an gane wannan ku saboda haka kai ma tafiya ce ni ma tafiya ce Allah ke mu gyara wani mutum yake magana wai ana zargin shugabanni sai ka ji an zaun ana zargin shugabanni shugaban kasa ya cinye kudin gwamnati miliyan kaza minista wani ya ya miliyan kaza shi ba mu wani labari sai yake cewa to yanzu misali ire ka mu talakawa waɗanda muka je nefa muka yi alkawari da su agreement a ba kwan muka cika za a ba mu wutar lantarki duk wata da a rubuto mana shi da miliya a gane wannan kuma ce to mun sanya wutar nan ana rubuto mana dukkan tsakani da Allah daga kirga gida goma da wuya ka sami gida kuɗi ko biyar wanda ake biyan kuɗin gida da gani a rubuto kai haka ne ko ba haka ba wasu mu ba sai ka samu sun matsala a gidansu suna biyan dubu biyar ko dubu shida can baya sun ba gida goma ana biyan dubu biyu ko ba haka ba ne ita ce wanda ya yi wannan ba kuɗin da kai magana ta ah, kai ne fita gwamnati ce ko wata gwamnati sai shi kuma kan gwamnati ne to wanda ya wannan masu a abin da bai wuce dubu goma ba to ran da aka ce shi ne gwamna ran da aka ce shi ne minista ran da aka ce shi ne shugaban ƙasa kuɗin najeriya suna hannun shi ba kike tsammanin zai yi na <laughs> a ce duk da ce ce saboda haka kurin ne mu gafar Allah Allah ya gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu dacewa amma dai mu sani kowane mai rai mamaki ne da haka kullum mu ya mu kan kada mu je makurur iblis ya rika nuna mana wani na kwarai ne kai na kirki ne aikin banza je suwa ne suwa ne mai dan wuta ai kai dan aljanna ne kada kai wani tunani kullum da tunanin kowa ya tsika Daga tunanin kai ne koma baya cikin mutane ka laifin kai sama kai haka sai Usman ya faɗa cikin littafin Ihya'u Sunna wa ake mazal bid'a yace kowa laifi ke ta mai kai karka hangen laifin ka ya kuma kowa wannan zai sa ka kai wata duba amma in kana ganin wai naka dan kaɗan ne su wani ne masu babban laifi to wannan zai sa ba za ka rika duba ga Allah ba da kaɗan da kaɗan ɗin nan sai ya zama babba shi zunubi in kai ɗan karami yana nan a matsayin zunubi to kuma idan ka kaskanta ka ce ai ɗan karami ne to wannan kaskantawa kuma kuma kai babban zunubi yanzu ka samu babba da ƙarami kenan kaskantar zunubi ko da ƙaramin da ke kai dan ɗan kaza to hakan haka ko kuma tunanin haka ya fi ko babban laifi ne ka ka haɗa biyu kenan ga ƙarami ga babba saboda haka duk ƙaramin zunubi ka ɗauke shi babban zunubi Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka karfi da mu Allah ya ce ne لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن, ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور نعم. Allah ya ce da tubli wannan wallahi za a jarraba ku a rayuwar duniya ne ku an jarraba ku fi ku a cikin dukiyoyinku sai kayi sama kayi sama kamar ka haye duka zuci an gane wannan ku sai wani abu ya zo sai wani abu ya zo haka dai cikin dukiyoyin a tsara ce masifa ce jarabawa dai kala kala Allah ya ce wallahi sai mun jarabe ku wa an anfusikum a cikin kawunan ku sai mun jarabe ku da rashin lafiya hawan jini ciwon suga an gani ko da sauran ire-iren waɗannan ciwoka da kuma waɗansu abubuwan da kai kanka za ka yi kanka ba daidai ba watan wata rana sai ka yi wani abin da kanka kai za ka yi ka koma kuma kana da zance kanka me sa ma ne kaza ne ko ba haka ba kama kanka hoke jarabawa ne wani sasama kullum min allazina da kitaba min ku. kuma wala kun tantana daga wajen waɗanda aka ba littafi gabanin su sune yahudu da nasara wa minan lazina ashraku sai kun tantana daga wajen wa'in suke haɗa Allah da wani nan wa'in waɗanda suke mayar. da za ku tantana daga wajen nasu azan kasira cuta ne yau? ya sun cutar da ku ya sun zage ku ya sun muku jafaɗi ya sun muku ƙazafi ya sun duk abin da kuka sani na ɓatanci sai kun ji daga wajen amma duk da wannan in ta fiye in kuka haƙuri wa tattaqu kuka ji tsoron Allah inna zalika min azam wannan ya daga al'amura manya manya dabi'u irin na annabawa kuka yi wanda ku ci nasara za ku samu gidan gaba ba za ku gidan baya ba kun ji Allah ya ce sai ya jarabe mu a cikin dukiyoyin mu sai ya jarabe mu hatta cikin kawunan mu wani guri Allah tabaraka wa ta'ala ce waye wal والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سيأتي وبشر الصابرين والله سيمن درجه kun ga a can hatta da mun kasani wallahi sai mun jarabe wani daban da wannan wallahi sai mun jarabe bi sai in nan da da wani abu na tsoro tashin hankali boko haram yan kidnapper gashi nan dai kana daji tsartsar kana cikin gari tsartsar kana cikin gidanka tsarsar. da tsera ya taɓa kwano kwana ka gama barci ke na ya ne ke faruwa ne ko ba haka ba da maki ta zura kan kwananka shi ke nan ka gama barci kana ji kana gani wasu, ka kwana a rumbu ka kwana bayan taki ka saka bar gidan dole ka kwana kitin kitse tsoro an gani ko Allah ya ji mun garbe ku da wannan mutum da kawai wani biyu da yawa Ɗan gani ko ta ga abincin kansa kudin sayar Ɗan gani wani kasu da abda sauyewar dukiya sauyewar dukiya wani amfuci da sauyewar rayuka wani naka wanda kake yake yake matakar taimaka maka ka da shi nema a kaza ya nema a kaza ya nema a kaza kullum sai a wai kai a ce mai ya tafi sai mun jarabe ku da wannan to amma karshe sai Allah ya ce wa mutum sabiri ne masu haƙuri su yi alheri su yi farin ciki su waye masu haƙuri Allah allazi na idza asabatum musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne wa'anda da masifa ta tare su sukan ce daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma kuma masifan daga Allah take mun dawo ita gare ka ya Allah kai mana maganin ta to su ne za su alƙarfi za su alƙarfi za su farin ciki Allah ta sa mu cikin. amma kan a rayuwar duniya ɗan adam wallahi kada ka taɓa mani za ka sha lalai kada ka taɓa mani za ka bi duniya aka kure ka sami yadda kake so a duniya sannan kuma ka koma lahira ka sami yadda kake so ba zai taɓa yiwa ba sai an zarge ka sai an zarge zai ne muna wannan magana ko ko ba nan bane ba na ce akwai abubuwa guda biyu a dukkan wani abu na ɗaure ko na haɗari ko na jinjiki da zai faru a kan musulmi duk abin da ka samu ka fi karo da shi wanda ya mata maka ne ya tada ma hankali cikin dukiyarka ne cikin rayuwarka ne cikin lafiyarka ne cikin koma ne wani abu da ya dama hankali ya bata maka ne to ɗaya ne daga cikin abubuwa guda biyu na farko ko dai ka aikata wani zunubi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake wanke ka daga wannan zulumin da sai addarabe ka da wata jarrabawa a cikin dukiyarka ko a cikin jikinka ko a cikin wani naka a jarrabe ka ne da wani abu zai ɓata maka ne. da zai tada ma hankali da zai firgita ka wannan firgita da tashin hankali sai ya zama kafara ga wancan zunubin maimakon ajiye maka shi sai gobe kiyama a kama ka da shi da sai a wanke ka da wannan zunubin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba abin da ke samu ne na wahala na tashin hankali yace hatta kaya da mutum yake takawa fa sai sai ta zama kafara ga zunubai ina fata mun gani to in ko ba haka ba to sai abu na biyu Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin kada alkhairi ne wani ga zalimin alkhairi ne zai faru a gare ka to sai Allah ya jarabe ka da wannan jarabawa dan ta zamo kin fida da zuwan wannan alkhairi ina tafiya a neman misali ko na ce yanzu ma'aikatan gwamnati musamman gwamnatin tarayya in za a maka promotion daga mataki albashi na kaza zuwa na kaza daga matsayi na kaza zuwa na kaza sai an yi ne sai an maka jarabawa sai ka ci jaraba promotion sannan ka kara gaba haka ne ko ba haka ba haka shi ma Allah tabaraka wa ta'ala a rayuwarka a duniya in zai maka promotion daga matakin ka zuwa matakin daraja ta gaba to sai an maka jarabawa sai ka jarabawa in ka ci da sai ka samu karawa kusawa gaba ka samu ci gaba ka kara samun kambama duniya da lahira in ka faɗi kuma to shi kenan an fahimci wannan ko yau in kana da matakin karatu kusan da shi kana son ka samu mataki na gaba zuwa matakin diploma ko NCE sai ka yi ne sai an maka jarabawa da gari in kana son matakin digiri sai ka yi ne sai an maka jarabawa ake ba ka ci gaba a kowane bangare sai ka ci karo da jarabawa to haka ma a rayuwarka ta duniya tsakaninka da ubangijinka ba yanda za a yi ka ci gaba sai a haɗa ka da jarabawa haka kurin tsalin tsalin kana kwanci gida a ce zo ga digiri an baka ana yin haka ba ta yi ba كفر ما تتعب على هذا الرجل إما أن يتتعب إما أن يتتعب حتى لا يوجد إليه إتما حتى قل الساكت فعلك أن أسر إخوان الجنة ولا سقي يواب سألنا جنة إيمان في كاتب جربا ولا يوجد إليه إنك أخذ زمن أجل حتى لا يوجد إليه نبي جربا أكي لوكا في لوكا في إن كان وانا أنك تجربا وتتامتك في خرومتها كارا بابا Allah ka taimake mu cikin jarabawa ya Allah Allah ka taimake mu cikin jarabawa ya Allah dan haka ne ma da kada mu damu Allah sai ya ce laqad khalaqal insana fi kabad hakika mun halitta mutum cikin wahala ubangijin da ya halitte ka ya ce cikin wahala ya halitte ka ya zaka ita sai ce dole ka ture ta ba ta ture abin da kake hange tuwa suna jin daɗi tuwa suna jin daɗi sai kuke ka mu kamar wani da Allah zai mai da kai kamar wani sai ka sai ba daɗi yake je ba wahala ce nan ma daɗin na gaba Inda kake hangowa duk wanda kake hangowa daɗi yake je to da ka ta irin wannan matsayin da ka gane sai ba daɗi yake je ba shi ma cikin ɓacin rai yake shi ma cikin damuwa yake an gane wannan ko haka da yau duniyar take ana inda daɗi yake da gidan aljanna duniya ko ba aljanna ba ce manzon Allah ya ce al-mu'minu yamutu bi arqil jadid mumini yana mutuwa ne da jibin goshi da jibin goshi duniya ba ta taɓa yi mutum gare gare manzan Allah ya ce a duniya jini da mu'mini wajen da kafin. ita duniya kurkuku ce wajen mumini matuƙar kai mumini to duniya kurkuku ce wajen ka dan kurkuku kuwa ina magana jin daɗi a jini kafa kaga babu in gani aljanna da kafir da haka kenan mai shirin neman gidan aljanna mai shirin jarrabawa daga Allah kullum Allah ya jarabe mu a rayuwa mu kokari mu jarrabawa gwargwadon kuma girman ka gwargwadon kuma girman matsayin da zaka samu gwargwadon girman jarrabawar da aka yi maka gwargwadon matsayin da zaka samu gurin Allah ki hakuri jarrabawa Allah ya ce wallahi sai mun jarabe ku cikin dukiyoyin sai mun jarabe ku cikin rayukan ku sai mun jarabe ku da abokanan zama Kuɗin da muka ba littafi kafirai masu littafi da kafirai marasa littafin sai kun ci karo cutarwa daga wajen da tarurruka da ƙazafi da musgunawa kana kana. amma wa in kuka in kuka yi hakuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah kuka yi koyi don Allah fa inna zalika min azamil umur to wannan kan yana daga cikin al'amuran manya manya da cikin annabawa Allah ya ce وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون نعم. Allah tabaraka wata ana ya ce wa iz akhadha Allah mithaqal ladina utul kitaba tunda lokacin da Allah ya karbi wani alƙawari zai rike alƙawari tsakanin da ma'abuta littafi ma'ana Allah ya alƙawari da Yahudawa a cikin attaura ga dokokin Allah cikin attaura ga shari'ar Allah cikin attaura Allah ya alƙawari da su ko bayan mutu a gaji Musa da su bayyana na ho lillahi su bayyana da waɗannan dokoki da shari'o'i ga mutane ya bayyana wa mutane su karara don mutane su yi imani don mutane su yi aiki da su wala ta tumona kan ta koya koli amma ne ya faru bayan wuce annabawansu fa na ba zo wara a zuhore sai suka jefar da wannan karantarwa ta ajiyar musa suka aje wannan koyarwa ta asaura kamar yadda suka muku jiya suka sa asaura cikin akwato suka kulle akwatin suka yi ginin rami a ƙasa suka rufe akwatin ƙasa suka gina wata katanga a kan wannan akwatin suka mai da gurin wai gurin ibada yana nan yanzu haka a birnin kudu a jar bangaren gabacin birnin kudu yasa suke ta yin kurin mai da gurin ya zama headquarters su a amerika ma ta yi dako birnin kudu ya zama headquarters isra'ila to yin kurin su kenan dama wannan gurin suke na titi ya tabbata hannu a ga suka ji a saura ba su yi aikin abin da ke ciki ba suka je fadda ita bayan bayan suka kirkiri son zukatansu suka ce shi da addini wasu karauti ne samanan kalila suka sai da addinin da 'yan kuɗi kaɗan don san jin daɗin duniya ya suka ce su ne suka fi kowa darja a duniya suke kiran na da al'arma'un lahi wa ihibba'u mu ne 'ya'yan Allah Allah ta samu fiye da kowa wai 'dan su danna duniya ya kasance duniya ba a gunna ko kowa ke su ba bi isa ma yi da wannan abin suka taimaka wa na'am لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم الله أكبر كلا يكفي لا تهتبن الذين يفرحون بما بما أتوا وإن تكي فرين تكي تكي تكي فرين تكي إلى من تكي da abin da Allah ya ba su na dukiya da abin da Allah ya ba su na mulki da abin da Allah ya ba su dai na wata ni'ima ta rayuwar duniya ta zamo ta buɗe musu iri suna farsama suna shishige suna irgile suna da kowa su taka kowa su jefa kowa su wulaƙanta kowa ba wanda ta yin za a iya da wa yuhibbuna an yuhamadu bima lam yaf'alu kuma wani suna son a rika yaba musu kan abin da ba su aikata ba kan abin da ba su yi ba ba su yi don Allah ba suna kan fata amma su suke a cikin gaskiya su ba su yi don Allah ba amma suke a cikin yi don Allah haka dai suke to fala ta hasiban lahum bin kulli fasil min adabi kada ka taɓa ɗan tsammanin sun jin daga azaba ba ka tsira ba walahum azabun alim azaba mai mai zafi ta tabbata a kan Allah ka kare ka ce in ma ka ce mu addinin Allah da abin da Allah ya baka da ni'ima da ilimin ka na mulkin ka na dukiyarka na karfin jikinka na lafiyarka duk wata ni'ima da Allah ya baka in ka ce mu addinin Allah da ita to ba za ta taɓa zama kuma mm, amfani gare ka ba har sai kuma in kai don Allah in kayi kuma dan a yabe ka in kayi dan a ce kai ne kai dan a ce kai ne wani to kuma shi kenan maimako a samu lalai a samu zunubi maimako a samu gidan tsira sai a samu gidan baya sai a samu gidan wuta Allah ya kare Allah ka ba mu ikon yin komai domin neman yardar ya Allah Allah ka taimake mu kuma ayyukan mu Allah ya ce ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء صديد نعم أي دل من دنيا da neman ciki da wuce gona da iri yake sa mutum yake burukata yake cika yake batsewa ai yake motsin izgiri yake nuna kiya ce an titi dan sama da sun saboda wata ni'ima to ya tuna walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai dukan Allah ne mulkin sammai da kasai dukan Allah ne in mulki kake da shi dan san maka akai me abun kuma zai kwata abin ko me kake in dukiya ce mun yi bayani da nan ka tada ita nan za ka fita ka barta wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah ne iko da akan komai na'am إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في اختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lalle cikin halittar samai da ƙasai kalli yanda Allah ya halitta sama ji yanda ya ɗaga sama ya kai ta inda take ji tsawon lokacin da sama na ɗauka tana nan kuma yanda take kai wal ard da halittar ƙasa kalli yanda Allah ya kunce da ƙasa ji faɗin ƙasa ji kaurin ƙasa ji abin da ke kan ƙasa na duwatsu itatuwa mutane a gani wakati latin laini wannan hari da tattanzawar dare da yini kana cikin dare sai ne ya zo kana cikin yi ne dare ya zo waɗannan abubuwa fa da ayatu wallahi ayoyi ne ila talaba ga waɗanda masu hankali kamar yadda ka san kana cikin dare yini yake zuwa to haka fa wata rana kana cikin wadata talauci yana iya zuwa haka wata rana kana cikin talauci wadata kuma tana iya zuwa yadda ka san dare ya tafi ne ya zo in Allah ya kai mu an jima lokacin da yake sada tarawih lokacin dare yayi me ake daren ne wanda ban bari sai kaza ne yake haɗuwa da kaza sai dare ya wa yake gane tun da daren yake zuwa ba ka iya gane ko sai daga gari yayi duhu ya ake ya ake ko to haka nan ma in Allah ya sa kala cikin talauci gari zai waye haka kullum suka ga haske ake na ya kullu ya ake ka zamo haka baka ganewa an gane wannan ko in kana cikin hasken haka shiga duhu kana cikin wadata za ka shiga kunci Allah haka aka yi kaddara to haka kuma za ka garbiya aka yi aka yi ko zai hadin da cikin wancan ayoyi ne amma ga masu hankali su wani ne masu hankali Allah zai da الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نعم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سوني وقعين بسكي سنة الله سنة عيني سكي سنة الله suna zaune ne suke suna Allah ko da suna cikin gide ko ala jinai ko da suna cikin gide ba sa mantawa da Allah wa ya tafakkaru ne fi karkin samawa ciwon arzi suna kuma tunani a bisa halittar samai da kasai kalli yadda Allah ya sama shirin wannan ta sama ga ta ba su faɗowa ba ba a taɓa jin wani guri ta yi wata jaka jaka ba ko ta taɓa hujewa a aka ce farji ile basara har tsara min fito mai mai ta gani za ka taɓa hujewa babu idan Allah ya uwa mu kalli ba masallacin nan ko wanda masallacin kadai kalli ba amma kalli yawan ke cikin da aka zuba ba yanzu a cikin asibitin cikin nan duk a cikin ne su kana ga wani rukun zama zai zauna to kalli girman sama ina ka taɓa ganin wanda ke kuma da ya zo kare ce ta kuma babu Allah ji kan mala Abu abubakar Muhammadu kuma yake ba da labarin cewa wata ran sai shiga jirgin sama da wani irin mutane masu tunanin babu Allah sai malam yake ne wa'azin ce akwai Allah sai yake babu da yadda ba sai ya yake ne to kalli sama abin da zai ne akwai Allah kalli sama jirgin da Allah ya gina ta bai sa wani matukar ya tokar yadda ba duk duniya ba zaka kaje ga wani ke jiki da aka saka tokar sama sai wanda ya ta ke gani ce to wai taɓa shiga cikin sama sai awon ta hujje ya wuce can sama ta yi wucin sama a tsohon tredi ne shauri take jikin wani abu ta da wannan su ita to kan jikin wancan abin shi kuma ce kuma yake rike da shi da aka sa tire da aka daura sama a ciki ya gani ko ce san kuma a kowane abin da ake ce wani karfi da ake ce mace na tarnafawa wata tsawa ce wacce ba a iya gani ita ce take rike da wancan abu wanda aka rike sama a ciki ita to wannan tarnafawa din to ƙarfin ubangiji ne shi ne ƙarfin Allah an da ba a gani ɗin nan a ci gani ko Allah ba wata haka abubuwan su ka kalli sama ka kalli girmanta ka kalli abin da ta gata nan ba ke cikin da ya dogare ta kuma kalli shekarunta in zamanin kaka da kakanni har yau baka taɓa jin an ce ta huje ba har yau baka taɓa jin an ce ta yage ba jiyan da rana ke kodarta har yau ba ta koɗewa ba tana nan yadda take in ka kalle ta nan kuntuwa in ka je Kano ka daga ido sai ka kamar ta hantu wata ka ta ba bambanci in ka tafi Maiduguri haka za ka ganta in ka tafi Abuja haka za ka ganta in ka tafi Ghana haka za ka ganta ita ce dai kamar ita ce aka ɗauka a kai ta ina tunani akan wannan يدعو الله القيام وقبوله وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض لا تنعي اكثر على السماء ماذا قصدي؟ wannan ke da rabbana suna cewa ya ubangijin mu ma khalaqata ba ila hakika baka halitta wayannan abubuwa dan wasa ba baka halitta duniya dan wasa ba subhanaka ya tabbata a gare ka ba kai na azaban nan ka tsira da mu daga azabar wuta suna tuna Allah Allah zai ne zuwa nan ya mawa kodar suna tuna Allah suna tsaye ne ko suna zaune ma'ana suna tuna Allah suna cikin wadata ne ko suna cikin talauci sanda suke cikin wadata ba sa mantawa da taimakon addinin Allah ba sa manta da taimakon bayan Allah har suke cikin tsanani kuma ba sa manta da komawa ga Allah haka suke kullum aya ta gaba Allah ya ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta وما للظالمين من أنصار ربنا يا أبنجد المؤلف إنك من تدخل النار حقيقة ولا تشكل في وتقوى القيامة فقد أقضيت تحديد عن كل شيء هي كرطية كينا شودر إلى كرطية كينا أكاد القيامة يكيد سنوكا شودر يا كي شودر كي ومامي وما جزال بينا من أسر سوف أزال مي لا تبدو ولا مرتي مكي وانت زي هلق تلك تكفر وانت شودر كي نعم ربنا إننا سمعنا منادئين فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا suka ci gaba da tsaye ubangiji Allah inna na sami'ina munadiyar mu kan mun ji wani mai kira mai kiran nan alqur'ani ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kuma duka dai alqur'ani ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mu yunadi lil iman yana kira ga mu imani da kai an aminu bi rabbikum yana ta ku iman ubangijin ku amanna sai ku muke imani rabbana ya ubangijin mu fa gafir lana dhunubana ka gafarta mana dhunuban mu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kurakuran mu wa tawaffana ma'al abara ka mu tare da mutanen kirki Allah ka amsa maka al'addu'i wannan kenan kafin mu ci gaba ya kamata mu ƙara tuna muku wani abu kun ga ake kullum mutanen kirki fa kullum mutanen kirki suna ɗaukar kan su masu laifi ne duk wani mutumin kirki da ya ji addu'a na kabila sai Allah ka gafarta mana daga anan ma rabbana faghfir lana dhunubana sai ya masu zunubi ne wa kaskir anna sayyi'atina ka kankare mu kurakuran kullum sun mutumin kirki babu wani annabi ko wani salihin mutum ba sai sai irin wannan addu'a gafar ta mana da dabban mu sai mu ma kada mu dauka mu wanka kore mun fi su cikin mutum mu cikin zalibin mu yawaita neman gafar Allah aya ta gaba ba ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا يا أبنجي الله واتنا ما وعدتنا كباب اظن كيمنا لقوريك على رسلك سهلت من زمنك ولا تقضينا يوم القيامه كذا كل تام على القيامه يا الله انك لا تخلف لي حقيقه كيف تتقر قولي يا الله جيني أن تبارك وتعالى إيه؟ من القوريك يعني على قوري زي ان تكون ام مرتوبه ام مرتاحه وكل كلمه لي تجسد المكتوبه في كتبه sannan kuma zai rufe mu da falaloli zai rufe mu da rahamoli ya Allah wannan alƙawari da kai mana da lullube mu da rahamolin ya Allah ya karɓa tuba mu in mun tuba muna tuba gare ka ya Allah ka karɓa tuba mu Allah ya ce فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار صعابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الله أكبر ألا يأتي قد استجاب لهم ربهم في أبيض في كرقة إن أدعوني أني لا أريد عمل آمنا منكم من ذكر أو أنثى Allah ya ce ni kam ana tozartar da addu'ar mai addu'a daga cikin ku namiji ne ko mace ana tozartar da aikin mai aiki daga cikin ku namiji ne ko mace ba a rukun min ba saken ku da sake yanda nake amsar aikin namiji haka nake amsar aiki na kwarai daga wajen mace yanda nake amsar aiki na kwarai daga wajen mace haka nake amsar aiki na kwarai daga wajen namiji yanda nake amsa addu'ar mace haka nake amsa addu'ar namiji yanda nake amsa addu'ar namijin haka nake amsa addu'ar mace ba wanda yake tozarta Allah yana hajar wa'anda suka yi hijira da kinna ba sa iya bauta mu Allah da shawo suka koma wani guri domin samu dama su bauta mu Allah yanda yake ko akhrujo domin diyari ko aka kokore daga cikin gidajen su aka hana aka zana su zama da bauta mu Allah suka bar gidajen su ba girma ba arziki wa uzu aka cutar da su fi sabili saboda addini na wa qatalu aka yaki wa qutilu aka yake su da ukaskira na an a cikin wallahi zan kankare su kura-kuran kurakuran wal udkilan lahum jannati kuma wallahi zan yi shigar da su gidajen aljanna تجري من تحت الأنهار ولم يسنى بدانا فرقة جدا تجن الجنة thawaban min indillah wannan wani sakamako ne daga wurin Allah wallahu indahu husnul sab kikkawan sakamako ko yana wurin Allah da haka mun yi nemi kikon Allah na'am لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد الله أكبر الله تبارك وتعالى لا يضرنك يا محمد صلى الله عليه وسلم ko ya kai mai sauraren karatu yanzu la ya kurran naka takallubin lazi na kafaru filfila kai komo da tarin dukiya da tarin mulki da jin daɗi wanda kafirai suke da shi a rayuwar duniya kada ya rufe ka kada wannan ya dame ka daga suna saba ma Allah suna yin suka ga dama ga dukiya Allah ya ba su ga lafiya jiki Allah ya ba su ga kaza ga kaza ga kaza kuma ga kaza Allah suna yi kada wannan ya rufe ka mata'un qalil dan jin daɗi ne kaɗan Sun sunna ba jahannam makomar kuma ta jahannama ce wa bi islami hatta wala na ƙwarai ta zama mutum a gare su kiwo ake musu irin kiwon ragon layya mutum ake kiwo ta ragon layya ko yawa cikin garki ragon da aka sa za a yi layya da ke bana tun kusan wannan wata ake keɓe ana ba su abinci na musamman wata yadda da sani shirya a keɓe shi kai a bari, a hana sauran su ake ayyaye mai zai sha wuka ne da sallah <laughs> haka ne ko haka ake musu tuma Allah ka taimake mu لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار الله أكبر لكن الذين اتقوا ربهم توصيدي وإن تتفقوا لن تقام أبيت لهم جنات السنة جديدة تلك الجنة وبكيامة تجري من alharu الأنهار na kayan daɗi suna ta gudana جدا gidaddadin aljanna in kuma sun shiga gidajen na aljanna khalidina fiha suna madawwaman zama a ciki sun dawwama kenan ita ma ta dawwama ba kamar duniya ba inda za ka mutu gabata san ba a mutuwa ba kamar duniya ba inda za ka tsufa ka kurkuce a daina ne da kai kan ba a tsufa nuzulan min indillah wani masauki ne na a gurin Allah amma inda Allah ya kai kai abin da ke wajen Allah ta na jin daɗi shi ne mafi alkhairi lil abrar ga masu da'a da Allah ɗin Allah ka sanya musu kinsu Allah ka jiyar da mu daɗin lahira wallahi ɗan uwa daɗi na lahira daɗi na lahira gidan daɗi gidan lahira ga musulmi ga mumini Allah ka ba mu jin daɗin lahira Allah ya ce ne وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن إن الله سريع الحساب الله أكبر الله يكفي وإن من أهل الكتاب kuma ku sani wallahi daga cikin ma'abota littafi daga cikin yahudu da nasara lamai yi umini billahi akwai wanda yake imani da Allah ba dukkan kafir suke kan garewa akan samu waɗansu su suka yi imani da Allah wa ma suna imani da abin da aka saukar wa ma unzila ilaihim suna imani da abin aka saukar a gare su na al da injila fasiqina lillahi suna masu tsoron saba ma Allah la yastaruna bi ayati llahi thamanan ba sa sai da ayoyin Allah da kuɗi kaɗan ba sa rikita gaskiya wai da su samu duniya ulaika lahum ajruhum inda rabbihim irin wa'annan kan suna da cikakken ladan su a gurin ubangijinsu su ma suna shiga cikin gidan aljanna inna Allah sari hisab hakika Allah mai gaugawar hisabi ne Allah tabaraka wa ta'ala kai hisabi ne sauki wannan kenan a ce kaga cikin wa'in suke ahlul kitabi akwai na kwarai akwai irin suna jaki labari ya tabbata cewa su kiristoci sun kasu ne wajen kaso uku ko kaso hudu akwai waɗanda suke cewa annabi isa Allah ne akwai masu cewa annabi isa dan Allah ne akwai masu ce annabi isa ɗaya ne daga cikin ɓangarorin allah guda uku kare da ke akwai kuma masu ce annabi isa bawan allah ne manzan allah ne su ne ɓangare kira su ne jari akwai irin su a cikin wa'in ake cinikin su ce sun yi imani da allah sun yi imani da duk a wasu da manzannin allah suna masu tsoron allah da su karkatar da gaskiya ba da neman duniya da su suna da cikakken da su gurin allah allah baraka wa ta'ala mai gaugawar da ta ne آية تقل في أول سورة ألا يكيد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر ألا يكفي يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا كوما إيماني وتقي أقوى كنت أتعلم أن يتامل على يوم الدنيا كفا دادي ما تجد دادي في أقوى ai ku yi haƙuri a kan yi Allah da'a duk abin da Allah ya ce ku yi komai ba daɗi ku daure ku ku yi haƙuri a kan masifu da za su ɗaukowa gare ku nan da can yau da kullum ku yi haƙuri ku yi haƙuri a kan saɓa ma Allah wa sabiru kuma ku haƙurantar ku tsananta ba da haƙuri ga waɗanda kuke ganin lafiya ba haƙuri wa rabiku ku toshe duk wata kafa wacce wani matsayin addini zai shigo ya cutar da addini ku kanki duk wata kafa wacce wani zai shigo ya ki cikin musulunci ko ga musulmi ku haka kanku ku zama tsintsiya maɗaurin ku ɗaya naka naka ne naka shi ne naka in kun ɓata ma juna rai kun yi ma juna abin da ba su so to ku yi haƙuri da junan ku haɗa kanku ku warware matsalar ku ku Allah? واتقوا الله وجدوا ولا الله إن كنت يولن لعلكم تفلحون لكم تنبغوا يا الله تبغوا مبارك ya Allah. Allah ka wanda rabu a duniya da lahira Allah ta taimake mu ayat tafsiri ta zo mana da waɗannan abubuwa akan abin da sura ta karantar nan mu yi hakuri da jarrabawa ta rayuwa to karshe ma ta karfi aya ta karfi sura da waɗannan da wannan aya shi hakuri akan yi ma Allah ta duk abin da Allah ya ce ni ko zukatanmu ba sa so mu daure ne duk abin da Allah ya ce mu bari shi yadda zukatan mu suka kai ga so mu daure mu bari shi haƙuri akan jarrabawa makifu na yau da kullum za su ɗaukuwa gare ni yi haƙuri akan wannan yi haƙuri akan saba ma Allah duk daɗi wajen saɓa ma Allah yi haƙuri kada mu kai mu gurin in mun tsinci mu gurin ne maza mu tuba mu koma mu dawo kan hanya sannan wa ko mu soke kafafe na ɓarna ta su tsakanin mu kada mu bai ke ɗan ya ɓata tsakanin mu kada mu bai ke ɗan ya shiga ya tsakanin mu ya haɗa mu da ciki ya hana mu zama lafiya mu toshe wasu kafafe wanda ke da shigo ya bata mu sannan ko mu toshe kafafen da wani mulkin addini zai iya shigowa ya raba tsakanin mu sannan in muna son san babban rabo mu ji tsoron Allah duk da zan yi dan neman yardar Allah Allah ka yarda da mu da dukkanin alamu ya kamata mu dakata a nan tun da mu zo ƙarshen sura wannan sura mai ayoyi guda ɗari biyu cif cif yau Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara mu ƙarshen ta abin da makaranta daidai a cikin ta Allah ka ba mu rada wanda muke kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah mun yi ba da gangan ba da karancin sanin mu ne Allah ka yafe mana Allah ka taimake mu ka taimake addinin ka ya Allah ka taimaki ka taimaka mu addinin ka ya Allah Allah ka kare su yadda mu kan hanya madaidaiciya ya Allah Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya ka ba mu kyakkyawar rayuwa a lahira ka tsere da mu daga azabar wuta gobe kiyama ya Allah akwai tambayoyi ko yana yake assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan menene hukuncin mutumin da yake daukar kayan masallaci yana kai ma iyalinsa misali kamar sauran koko ko eh, ruwa fiye ko kuma abinci wanda ake kawo a sadaka amma yakan yi hakan ne bayan mutane sun gama amfani da haka ne yake daukar kayan masallaci na kai ne misali kamar irin wanda abu da kamar ba kayan abinci mm. yakan dauka ya kai mu iyalin shi can a yi amfani da shi a gida yakan yi haka kuma kamar da kace bayan mutanen masallacin sun gamsu da shi in bai dauka ya kai iyali ki ba ya kake so a yi a zubar ko ko ya za a yi da a ce dai mutane na ba su ba bane an kawo da ba mutane sai bai ba su ba aka ce ya ga ake ya ta gulu amma dai yanzu mutanen masallacin nan sun samu haka kuma wani yaro ba za a yi shi ke da sai a zubar a ga da kamata a zubar ba a fahimta ta da da da ya dauka ya kai ko bukata a an gani yadda kuma bukata ne in ya ɗauka ya kai musu da ya laifi ba ne muku a ce a zubar da shi ko ku zo ku a ce a ƙyale abin nan ya lalace ina fata an fahimci wannan amma da sai aka yake kwata tabarman masallaci yake kwata da duban masallaci da sai yi na kuma yayi ne laifi fata mun gani amma dai kamar irin wannan abin da zai lalace in aka ake to ya ɗauka ya kai mu iyali don a yi amfani ba shi ba ne ba wannan fahimta ta ce ina fata an fahimce ni Allah ya rike mu na ce Allah ya ka tamanan ina neman a tsayar da addu'a domin ina neman aiki kuma na aika da takardu na don neman aiki Allah ya tabbatar wanda alkhairi da sauran musulmi ba su to wanne kuma yake bar addu'a da ɗan uwa musulmi yana neman aiki ya kai takardu wajen neman aikin nan yake so mu taya shi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya baki wannan aiki da sauran ɗan uwa musulmi baki daya ya Allah ka bada wannan aiki kuma ka sa da cikin wannan aiki Allah ka ba da wannan aiki kuma ka sanya albarka cikin wannan aiki da dukkanin masu neman aiki Allah ka sanya albarka cikin ayyuka kuma ka ba su alkhairin ayyuka in babu alkhairi ciki Allah ka musanya musu da aikin da yake alkhairi ka tabbatar da shi ya Allah sai sauran ma'aikatan masu aiki a hannu Allah ka sa albarka cikin ayyukan nasu ka sanya alkhairi masu tarin yawa na'am a dangane da maganar kwanciya bayan mutum ya yi addu'a zai kwanta da bangaren dama da ya zama to akwai fanka wajen ba ne in ya kwanta hancin yana toshewa in ya kasa fanka kuma ga zafi da yanzu ya zai wajen kwanciya an ce ka yi addu'a ka kwanta ajin jikin ka na dama to in yi addu'ar nan ya kwanta ajin jikin ka na dama sai fuskanci fanka tana buto mai kuma karshen zai yi rashin lafiya haka ne ko yau wasu ya zai yi zai kwatar da abin kenan a'a duk da haka ai sai aka yi fara kwanciya ka kwanta da nadama duk aka saka wani haka ba fara kwanciya ka kwanta da nadama minti ɗaya biyu sai ka tsaya kuma ka ci gaba inda kake son ka kwanta amma dai farko fara da bangaren dama ba sai aka hita da wani haka ba abba sai ya kwace ka ina nan uhu <laughs> yawa idan ka kwanta da bangaren dama ko da rabin minti in saka saka ka kwanta ka gaba a ka kada kuma iya juyawa ina fata mun gane wannan Allah ya taimake mu na shi a shi ne akwai masu shiga da wanda su zo daga wurare daban-daban su ne da ta iska to nan kuma wanda sun saba suna ya na ta fito sai a cikin wannan masallaci inda duk da za a kare daga ai to abubuwan wannan da suke matasa wanda su ba a kan da kawo su ba ba kuma wani abu da kawo su kawai ne kwanta su yi bacci a kusan ko bayan wasu sallah to irin waɗannan matasa su ne suke faɗakar da su cewa lallai saboda kula da tare masu itikafi ba eh, ta hawa an wata waya to amma dai mun ga ya ce a faɗakar da irin waɗanda mutane a ruwa su kwanta ko ba a wani abu suke bambanci kawai da to an hana da yin wannan kwata-kwata kawai yanzu ita ta ji biyu ne da dama ya kwanta ya samu huta ya yi baccinsa amma ba wani da wajen kawai ba ya sa da ya kwanta ya zo ce zai kwanta shi ne ba ya an yawa in kuma wani ibada za ta yi wani karatu a su hana za ta yi zo ka zo ka yi ana kallon ka amma dai kawai haka ne kawai da kwanciyarsa to an hana saboda gudanar da ibada wajibi ne a kowane masallaci yau za a hana ba amma dai irin waɗannan masu zuwa su na abin da ke zuwa hana yau kuma da ka sai ke kamar alhamdulillah ina fata in kunne ya ji ya ji ya ba wuce in kunne ne ji ba ta ji magani Allah ka san ne gaskiyar abin wannan shi ne kun ga ba a masallaci dan barci ba an gina shi dan ibada irin wa'in ayyuka da yake kafin karatun alƙur'ani wa zakar waɗanda ka iya zuwa ka yi tsakanin ka da Allah amma a zuwa kan a yi akwai ɗakin ka na kwana ko ma ɗakin ka akwai dagon ka na kwana akwai zauren ka ka koma suka kwanta sai ka gina dama ɗan kwana masallaci an gina da ɗan ibada ina fata an gani da haka kenan kuma yawan shigowa ka zo ka kwanta ana barci wani wanda yake baraguri kun san ɗan adam wani wanda yake guri zai iya amfani da wannan dama ya sako cikin ya zo ya aikata irin wannan da ta sace wa yara a cikin ya aikata da ya kallon juna kai wanda ya kace wannan ba kai da ido kuwa sai kun kuma kun kwanta kuna kace shi ba ba ya kawo ya zo ne kun da ma wannan ayyuka kun ga irin wannan da ya kamata ba ya kamata a wata kuma dama in ban kun irin wannan inda jama'a ke taruwa dole ku tsaye da kare dokoki sai an kafa dokoki kuma an yi hakurin dokoki duk inda jama'a suka taru manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana duk inda mutum suka kai uku to su nada shugaba tsakanin ne amfani da shugaban ya ba su doka kada wanda ya kaza ka yi kaza duk wanda ya kaza kada wanda ya ba da irin wannan umarni an da shugabanci ne an yi ma shugabanci biyayya sannan ake samun cin nasara musulunci ya karfafa mana shugabanci kwarar da ya ka kuma ba sai ka kafin nan ma kan ake ba su cika sai an san da zuwa daga ina suke da nan ba wayar koyi da koyi sun ake barin su hasa kwana ciki har su daura cikin masallaci ya ce kai da ka da wannan yarjejeniya ba ka da wannan kwam da ne ba ka masa masa baka masa aikin su da haka ai kokari a duk umarnin hukuma a duk umarnin hukuma wata ne Allah ka mu Allah ba mu dacewa Allah ya tsora maka abin da ke ne ne Allah ba mu dacewa Allah ka ba mu shirin aljanna Allah ka ba mu shirin aljanna Allah ka yaba kura kura Allah ka gafarta mana kura kura mu ya Allah Allah ka tsare muna da cikin bayan ku da cikin aljanna ya Allah Allah ka ba mu lafiyar kama lafiya da faru an fi da kwanciyar hankali ya Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وتقبل منا انك انت الغفور الرحيم